ربهم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato". yau sha tara ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha tara Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kawo mu wannan masallaci mai tarin albarka masallacin da ake kiransa da suna masallacin sa'adu bin abi waqas wanda ya fi shahara da masallacin yan shinkafa a mun kawo ziyara wannan masallaci mai tarin albarka domin gudanar da muhazara mai taken wato hanyar magabata shine tabarkin tsira to kamar yadda aka ji wannan bayani dangane da abin da ya shafi hanyar magabata to wannan ya nuna mana kenan cewa akwai hanyoyi da yawa kenan hanyoyi da yawa waɗanda suke kira kuma suke da'awa zuwa ga musulunci saboda haka wato dole ne tunda akwai hanyoyi da yawa da suke kira suke da'awa zuwa ga musulunci to lalle ana bukata a tantance wani hanya ne ya fi cancanta a bi idan muka dubi irin addinin da ake yi a wannan zamanin za mu ga wato akwai addinai da yawa akwai aƙidu kala-kala kowane aƙida yana da'awan cewa wato shi ne hanyar tsira kowane aƙida yana da'awan cewa idan ka bi shi za ka shiga aljanna idan ka kauce masa za ka shiga wuta to wannan shine abin da ya tilasta mana dole ne mu yi bayani akan hanyar da ya zamanto ya fi cancanta ya zamanto hanyar tsira to abin da muka faɗa cewa wato hanyar magabata shine tabarshin tsira idan an ce magabata su ne ainihin sahabbai da tabi'ai da kuma tabi'i tabi'in wayannan su ake kira salafus salih to muka ce hanyar wayannan mutane Shi ne hanyar da ya fi cancanta ya zamanto hanya na tsira to menene dalilin da ya sanya har muka zaɓi wannan hanya muka fifita shi akan sauran hanyoyi alhali kowane hanya shi ma fa musulunci yake yi a irin nashi cewa ɗin akwai aƙidu kala-kala akwai aƙida ta shi'a akwai aƙida ta khawarij akwai aƙida na ƙadariya akwai aqidan jabariya akwai aqidan murji'a akwai aqidu ga sunan akwai ainihin a wayannan ya sunan su sufai aqidan sufiya ga dai aqidu nan bila adadin wanda manzo sallallahu alaihi wasallam biya mana bayani akan wayannan al'amura to wayannan aqidu ga baki daya da na faɗa shin suna da alaka da magabata ko kuma ke ne wanda ba su da alaƙa da su kwata-kwata to saboda haka abinda muke so mu yi sanar da mutane a nan shine wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya bai yi ƙasa a gwiwa ba sai da ya fito ya yi mana bayanin wayannan abubuwa gaba ɗai daki-daki manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'umman yahudawa wato sun kashi kashi saba'in da ɗaya sannan al'umman nasara sun kasu kashi saba'in da biyu sai ce wasa taftari ku haziyar umma ila salasin wa saba'ina firka ya ce da sannu wannan al'umma za su kasu zuwa ga ainihin wato ƙungiyoyi wajen saba'in da uku wato al'umman musulmi mu da muke cewa mu musulmi ne muna bin addinin musulunci za mu kasu zuwa ga kungiyoyi ɗaɗɗaya har saba'in da uku sai manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullu hafin nar illa wahida duka wayannan saba'in da uku gabaki ɗayansu suna cikin wuta dukansu gaba ɗaya illa wahida sai dai guda ɗaya kawai sahabbai suka ce wace ce ya rasulallah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kana ala misli ma ana alaihi al-yawm ashabi Shi ne wanda ya kasance a kan kwacen-kwacen abin da nake kai yau ni da sahabbaina kaga nan wajen manzo Allah sai mana bayani dalla dalla cewa duk wani addini wanda ba shi da alaka da sahabbai duk wani addinin da ya saba ma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ko ya saba ma abinda sahabbai suka zo da shi to dole ne a watsar da wannan addini din to wannan shine dalilin da ya sa muka ce hanyar magabata shi ya fi cancanta abi saboda dalilai masu yawa dalilan farko shine magabata wato su ne suka yi karatu a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 23 suna karatu wajensa to kaga nan, ɗaliban manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam tunda ɗaliban manzan Allah ne su suka fi cancanta mu samu ilimi a wajensu tunda sun yi karatu a tsayayyen makaranta makarantar da ba a taba samun makaranta irin shi ba to bayan ma sun yi karatu a tsayayyen makaranta zai iya yiwa ce to ai sun yi karatu a tsayayyen makaranta amma su ba na kirki ne. sai manzon Allah sallallahu ya nuna mana cewa sun yi karatu a tsayayyen makaranta sa'annan kuma yardaddu ne a wajen Allah subhanahu wataala yardaddu ne a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi yadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku zaki sahabbaina na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa da a ce ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen uhudu na zinari ma balaga mudda ahadihim ba zai kai mudin nabi na ɗaya daga cikin sahabbai ba wala nasifahu kai ba zai ma kai rabin shi ba idan muka ɗauki wannan hadisi kawai ya isa ya mana bayanin falalan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kada ku zage su sannan ko nabi ya ce ya rantse da Allah wanda ran shi ke hannunsa da a ce ɗayan mu zai ciyar da dutsen uhudu na zinari da ba zai kai mudu ɗayansu ba ina ganin mutanen da suka je aikin hajji za su iya ba mutane labarin dutsen uhudu yanzu za mu iya kiyasta cewa dutsen uhudu ya kai girman ina daga ina zuwa ina misali alalakal kaga za mu iya cewa dutsen uhudu ya kai wannan masallaci misali mu ce so takwas misali mu kaddara haka haka ne mu ce dutsen uhudu ya kai wannan masallaci so takwas allah kalli to zinari kawai mu ɗauki wannan masallacin girman masallacin nan a ce da za ku ciyar da girman wannan masallaci na zinari ba zai kai mudin nabi na sahabin annabi ba yanzu zinarin da ya kai girman wannan masallacin juma'a misali kuna ganin in za a kiyasta shi a sa a gram zai kai gram nawa Eh? kaga ya fi karfin a ce biliyan ya fi karfin a ce triliyan ya fi karfin a ce abin da quadrillion ne kuma kai duk wani lissafin da za ka yi kusan wannan masallaci a matsayin shi na zinari in an bai da shi zinari aka ce gaba ɗaya a auna ba zai ƙirgu ba to ina kuma ainihin wato a ce zinarin da ya kai girman dutsen uhudu yaya kuke ganin kuɗin zai kai to manzo sallallahu alaihi wasallam sai yayi wa mutane bayani da abin da suka sani dutsen Uhud dai duk wanda ya je aikin haji ya san shi yace ya rantse da Allah da za mu ciyar da dutsen Uhud na zinari wallahi ba za mu kai nabi na sahabi ba kowa ya san nabi. wannan dan karamin nabi ba wanda ake auna zakan kono da shi in sahabi ya dan auna gero ya bayar ya fi abin da ka bayar na ainihin dutsen Uhud na zinari in sahabi ya auna dawa ya bayar ya fi abin da za ka bayar na dutsen uri na zinari to yanzu tsakanin mu da sahabbai yaya ta zanen yake jama'a eh za mu iya bayanin tazara sun mana fintin kawai ba za mu iya bayanin tazaran ba sun riga sun tsere mana kinsa Allah ta'ala ce alkur'ani yake cewa wa malakum Allah tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasu samawati wal ardh me yasa ba za ku ciyar fi sabilillahi ba alhali gadan sammai da kasai gaba ɗaya na Allah ne sai ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fatih wa qatal baya zama daidai daga cikin ku wanda ya ciyar da dukiya tun kafin fatahu makka kuma ya yaki bai zama daidai da wanda ya zo bayan sa sai ce ulaika a'zamu daraja min allazina anfaqu min ba'd wa qatal wa'annan sun fi girman daraja fiye da wanda suka ciyar da dukiya bayan fatawu makka kuma suka yi yaki sai ce wa kullum wa'ada lahul husna amma kowanne daga cikin su tunda sun ciyar fi sabilillah Allah ya musu alƙawarin mafi kyawun sakamako shine mai aljanna kaga da wannan kenan in muka dauki wannan hadisi kawai muka tsaya nan wajen za mu gane cewa sahabbai sun yi fintinkau to kaga sahabbai suna da falala guda biyu a nan wajen falalan farko su ne ɗalibai da suka yi karatu gaba gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna kallon manzan Allah yana musu bayani suna kwasan ilimi a wajen shi to mutanen da suka yi karatu a wannan makaranta yaya ilimin nasu jama'a eh jami'an da babu jami'a duk duniya gaba ɗaya in ka rantsi kace ba a taba samun jami'a ko ba za a taba samun irin shi ba ba za ka yi kafara ba to kaga wa'annan ɗalibai su ma in kai rantsuwa ba za a taba samun ɗalibai irin su ba za ka yi kafara ba an gane wannan ko to sannan na biyu daga cikin falalan da nake son yi bayani shine wato yardan da Allah ya yi da su Allah ya ce ya yarda da su laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajara fa alima ma fi qulubihim والسابقون الأولون Muhajirina, wal والأنصار والذين Taba, بإحسان رضي الله عنهم ورضوا an ga ayoyi da yawa da suka nuna Allah ya yarda da sahabbai su ma sahabbai sun yarda da shi to tun da dai Allah ya yarda da su kuma sun yarda da shi sannan kuma ɗaliban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne idan aka samu wani mutum ya yi karatu a wajen wani malami aka samu kuma wani ya yi karatu wajen manzan Allah an ce ka fifita ɗaya daga cikinsu ka kwashi ilimi wanne za ka zaɓa kaga shi yasa muka ce wato bin tafarkin magabata shi ya fi cancanta saboda ka karatu a wajen ɗaliban manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka kwashi aqidanka da ibadanka da mu'amalanka komai naka ka kwasa wajen wayannan bayan Allah kaga kana da isnadi muttasil zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wajen aqidanka wajen ibadanka wajen mu'amalanka da abin da ya kama da wannan sannan daga cikin dalili kuma wanda muka fifita ainihin hanyar magabata akan hanyar da ke zuwa bayan magabata akwai yawan fitintunu wanda za su auku a ƙarshen zamani ƙarshen zamani za a samu yawan fitintunu a cikin addini yawan fitintunu a cikin rayuwanmu. za a samu fitina kala-kala a samu aƙidu kala-kala kowane aƙida yana da hawan yana kan gaskiya to in aka samu irin wannan kaga dole ne mu duba sai mun samu ma'auni yadda za mu iya gane gaskiya a cikin shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taqumu sa'a hatta yasura al-haraj qalu wa ya rasulullah qala al-qatl al wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi manzon tsira sallallahu alaihi yana cewa wato kiyama ba za ta tsayu ba har sai ainihin wato kisa ya yawaita sai an samu yawan haraj sabin da shi ya rasulullah menene haraj annabi ya ce kisa kisa alamar tashin ƙiyama. za a yi ta yawan kisa an gano wani ko wanda zamanin magabata ba ya irin wannan kisan ba amma tashin kiyama in yazo za a yi ta kashe mutane ta hanyoyi daban-daban za a yi ta kashe mutane saboda bambancin aƙida ‘yan shi'a su zo su ga ahalin suna sun fi ƙarfin shi su kashe shi kamar irin abin da yake faruwa a ƙasar iran yanzu babu yadda za a yi su ga ahalin suna su gyale shi an gane sannan 'yan khawarij masu fahimta na khawarij suna zuwa wuraren da musulmi ke sallah su sa bom ya fashe su kashe su ko su je makaranta inda ake karatu ana karatun qur'ani su kashe mutane su suna ganin duk wanda baya tare da aqidar kafiri ne jinin shi ya halarta. to zaka ga wannan bambancin akida yana haifar da aita zubar da jinin mutane zubar da jinin mutane alamar tashin kiyama ne sannan kuma neman mulki daga cikin abin da ke kawo zubar da jini akwai neman mulki wasu mutane suna so su hau mulki da ƙarfin tsiya za a yi ta zubar da jinin mutane ko za su ƙare ne ana so a haukan mulki sannan neman abin duniya shi ma yana sanyawa kamar yadda muke gani yanzu kan harka na kidnapping da abin da ya kama da wannan irin yadda ake zubar da jini to kaga idan muka duba sai muka tunda za a samu irin wayannan fitintunu to kaga za a samu matsaloli da yawa a cikin addini kenan to yaya za mu yi mu auna addinin mu mu gane addinin gaskiya da rashin gaskiya sannan kuma daga cikin abin da zai faru a ƙarshen zamani akwai za a karɓi ilimi sannan jahilci zai yi rinjaye akwai hadisin da aka karɓo daga anas bin malik radiyallahu an cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min ashrati sa'a an yurfa al-ilm wa yazhar wa al-ja'al wa yafshu zina wa yushrab al-khamr wato daga cikin alamar tashin kiyama za a dauke ilimi zai zama to mafi yawan mutane suna yin addini da jahilci ne za ga mutum da rawani ka dauka malami ne jahili ne shi sannan kuma jahilci zai bayyana karara gashi nan wa yafshu zina zinace-zinace za su yada a ko'ina cikin al'umma wa yi shirabul kuma sannan za a yi ta shan giya wa yanzu zahabar rijal mazaje za su yi ta tafiya wa tabbatar nisa sai mata su wanzu menene dalilin da zai sanya mazaje su yi ta tafiya Shi ne wancan bayan da muka faɗa cewa za a yawaita yaƙoƙi za a yawaita kashe mutane to kaga in za a yawaita yaƙoƙi da kashe mutane to mazaje za su yi ta karewa mata su ta wanzuwa hatta ya kuna li hamsina imra'a qayyimun wahid har ya zama to mata hamsin za su iya zama ƙarƙashin namiji guda ɗaya mata hamsin za su iya zama karkashin namiji guda daya kaga wannan manzo Allah ya mana bayanin alamar tashin kiyama jahilci zai yi yawa ilimi za a ɗauke shi to duk wani addinin da ya zo ainihin ba zamanin magabata ba za mu ɗauka cewa addini ne wanda yake na jahirci, addini ne wanda babu ilimi a cikinsa tunda manzan Allah ya gaya mana daga cikin alamun tashin kiyama za a ɗauke ilimi to kenan idan mun ga wani aƙida sai muka auna wannan aƙida sai muka ga aƙidan nan ba shi da alaƙa da aƙidan sahabbai bai da alaƙa da aƙidan tabi'ai bai da alaka da aqidar tabi tabi'in zamu dauka aqida ne na jahilci aqida ne na rashin ilimi domin aqida na ilimi shine aqidan da ya dace da aqidan sahabbai ya dace da aqidan tabi'ai sannan akwai hadisi wanda an karbo shi daga Abi Huraira radiyallahu an annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam innaha satakunu sanawat khada'a lalle za a samu wasu irin shekaru masu daukan hankali shekaru masu yaudaran mutane a yusaddaqu fiha al-kazib wa yukazzabu fiha as-sadiq wa yutamanu fiha al-kha'in wa yukawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybida qila wa ma ruwaybida ala as-safi yatakallamu fi amri al-amma manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lallai za a samu wasu irin shekaru masu ɗaukan hankali an gane wannan ko wanda za a gaskata makaryaci wannan mutumin yana da awon malanta ya sanya rawani yana magana da sunan addini ga zaƙin murya ga iya magana an gane ko sai mutane su ɗauka yana da gaskiya alhali makaryaci ne shi an gane za a gaskata ainihin makaryaci a cikin wayannan shekaru wa yukazzabu fiha sadiq sannan mai gaskiya za a ƙaryata shi zai iya yiwa shi mai gaskiya ɗin? ba shi da zaƙin murya kamar na wancan ko bai shahara kamar shi wancan din ba sai a yarda da shi misali wa yu'tamanu fi alka'in sannan za a amince da mayaudari malami ne mayaudari ko kuma mai da'awa amma mayaudari mai ha'inci sai mutane su amince mai su shi shine mutumin kirki wa yi kawo al-amin sannan amintaccen shi kuma a ɗauke shi a matsayin maha'inci kuma kai amintacce ne sai a kiyarda da kai a ce kai ne ma mayaudari wa yantiqu fiha bida. sannan yan bana bakwai za su yi ta magana da sunan addini yan bana bakwai za su yi ta magana da sunan me addini sai aka ce aka ce ya rasulullah wa ruwai bida. wannan kalma ta yi tsauri ya rasulullah annabi ya dauko wata kalma ta larabci ta yi habbai tsauri ka ce ya rasulullah wannan kalma ba mu gane ta ba menene ma'anar ruwai bida a wata ruwaya sai annabi ya ce arrajulu tafih ya takallamu fi amri al'amma ya ce mutum ne wulaƙantacce a wajen Allah ƙasƙantacce jahili da ƙiƙi amma yana magana akan al'amarin al'umma al'amari wanda yake na gama garin mutane al'amari wanda yake muhimmi al'amari muhimmi wanda sai manyan malamai za su yi magana kan shi sai ga mutum dan bana bakwai ya ɗauko maganan da ya fi ƙarfin bakin shi an gane wannan ko amma fa su jahilai za su ɗauke shi ne shekul islam an gane za su ce ba duk duniya ba mai ilimi kamar wani duk duniya kaza kaza kuma jahili ne amma su ba su gane cewa jahili ba ne an fahimci wannan ayi su suna nan suna koɗa shi suna yaban shi alhali amma an gane ilimi bai san komai ba misali to a wata ruwaya sai annabi ya ce astafi ya takallamu fi amril shi ne ainihin wawa wanda yake magana akan al'amari muhimmi na gaba garin mutane na mutane ga baki daya al'amarin da ke bukata wato ana kiran wannan nawazin su ne al'amura wanda ba a so ba kowa da kowa ake so ya buɗe baki ya yi magana kansu ba kafin mutum ya buɗe baki ya yi magana sai ya zamanto daga cikin rasikuna fil kamar yadda shekul islam ibn taimiyya allah ya masa ma yake cewa la yufti fi nawazil illa al-mujtahid babu wanda yake magana akan nazila sai manyan malamai kamar abin da ya shafi jihadi ba mai magana kan jihadi sai malami wanda yake rasik abin da ya shafi shugabanci ba mai magana kan shi sai malami wanda yake rasik abin da ya shafi aqida ba mai magana kan shi sai malami wanda yake rasik akwai masail masu yawa wanda ya kamata a ce manya-manyan malamai ne suke magana kan shi sai ga kowa da kowa yana sanya baki a cikinsu to annabi ya ce yana daga cikin alaman tashin kiyama to wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da shi da ibn maja da hakim da sauransu to kaga karkashin wannan hadisi ya nuna mana ƙarshen zamani za a samu yan bana bakwai masu sanya rigar malamta amma ga hakika ba malamai bane yaya za a yi mutum ya gane cewa ba malamai bane ka ɗauki maganganunsu ka auna da maganganun sahabbai ka ɗauki maganganunsu ka auna da maganganun tabi'ai da tabi'i tabi'in in yayi daidai to akwai ilimi a cikin maganarsu idan maganarsu bai yi daidai ba ko da kaji suna da zaƙin murya ko kaga suna kawo ayoyin Qur'ani to suna fassara shi ne ba daidai ba domin in ka ji fassara ya saba wa fassarar sahabbai ɗaliban manzo Allah ba fassara ne mai kyau ba in ka ji fassara ya saba mana tabi'ai ba fassara bane mai kyau shi yasa in kana so ka yi addini sai kai abin da Bahaushe ke kira waiwaye a dan tafiya sai ka duba to wannan addini da naga an zo da shi yanzu gaskiya dai ji dai malamin ya iya bayani naga yana ta kawo ayoyi yana ta kawo hadisai yana kawo misalai masu gamsarwa amma shin sahabbai sun san da wannan abin a zance na gaskiya maganar sahabbai ma ya yi karo da nashi sahabi ai ba san da shi ba to shi wannan mutumin a ina ya samo addinin addinin wa yake yi addinin da yake yi addinin manzon tsira ne sallallahu alaihi wasallam addinin da Allah ya karanta da manzon Allah ya karanta da sahabbai ne ko kuma wani addini ne saboda Allah subhanahu wata'ala cikin alqur'ani yana gaya wa sahabbai yana ce musu fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ta fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq cewa da a ce yahudawa da nasara da sauran kafirai za su yi imani da misalin abin da ku sahabbai kuka yi imani da shi da sun samu shiriya amma idan suka juya ba suka bar hanyar sahabbai sai Allah ya ce fa inna ma fi shiqaq kawai suna cikin saɓani ne da jayayya ka humulla da sannu Allah zai isa maka su kaga shi sai Allah ya nuna mana hanyar tsira shine hanyar wa hanyar sahabbai in har za mu yi imani da sabanin abin sahabbai suka yi imani da shi to haƙiƙa muna cikin bata wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi da Ibn Majah da Hakim daga hadisin Abi Huraira a cikin babu wannan hadisi akwai hadisin Anas bin Malik da Auf bin Malik al'allama nasiru dinin albani ya inganta hadisi a cikin silsila a sahiha da kuma sahihul jami sannan imamul bukhari ya fitar a cikin sahi? hadisin anas bin malik radiyallahu an hadisin da zai kara nuna mana cewa in kana so ka yi addini kawai ka waiwaya an gane kada ka kuskura ka dogara da wani malami a wannan zamanin in ka dogara da shi za ka yi kuskure sai ka tambi kanka shin abinda malamin nan ya zo da shi wato sabon ra'ayi ne ko ra'ayi ne wanda yake da alaƙa da asalin wancan bayan Allah saboda wato manzon Allah yana cewa ma min amin illa wallazi ba'adahu sharru minhu hatta talqauni alal haut yana cewa babu wata shekara babu wani shekara face shekarar da zai biyo bayansa ya fi sharri akan wancan shekarar har sai kun gamu da ni anas ke cewa na ji wannan magana daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to idan muka dauki wannan hadisin cewa babu wani shekara face shekaran da zai zai biyo bayan sa yafi sharri kenan wani shekara fi alkhairi shine shekaran sahabbai ko annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam khairun nas qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum fiyayyun mutane sune karni na nan waɗanda suke bin su sune tabi'ai nan masu bin ne tabi tabi'in to kaga wato nan ƙarni ne ƙarnoni guda uku wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu shaida da alkhairi wanda duk wani addini in dai za a kira shi addini mai kyau in ba shi da alaƙa da wannan ƙarni to ba mai kyau bane gaskiya an gano wannan hai to kaga ƙarnin sahabbai ya fi alkhairi fiye da na tabi'ai karnin tabi'ai ya fi alkhairi fiye da na tabi'i tabi'in na tabi'i tabi'in ya fi alkhairi da na wanda suke bai bayan su to yanzu da karnin sahabbai da wannan karnin yaya kaga tsakaninmu da sahabbai akwai shekara dubu da wani abu ina ba san gane wannan to idan an samu wani ra'ayi a wannan zamanin sai ka bincika babu sahabi a cikin ra'ayin yaya kaga tunda annabi ya ce babu wani zamani face zamanin da zai biyo baya ya fi shari a gare shi kenan wancan zamani na da shi ya fi alkhairi tunda shi ya fi alkhairi ashe shi ne wato zamanin da ya kamata mu ciranto addinin mu daga gare shi an gane wannan ayi sannan akwai hadisi da aka karbo daga Abdullahi bin Amr bin Al-As radiyallahu an yana cewa manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan ala kana hakan alaihi an dulla ummatahu ala khairi ma ya'lamu lahum cewa lallai ba a taɓa samun wani annabi ba gabani na face ya kasance haƙƙi ne akan wannan annabi ya shiryar da al'ummansa ga fiyayyen abin da ya sani gare su wa yunzirahum sharra ma ya'lamu hulahu, kuma ya musu gargadin mafi sharrin abin da ya sani gare su ya zama wajibi ga duk wani annabi yayi wannan sai ce wa inna ummatakum hazihi ju'ila afiyataha fi awwaliha wa inna ummatakum hazihi ju'ila afiyataha fi awwaliha yace lalle al'umman ku wannan wato an sanya lafiyarta a farkonta su wane ne farkon al'umma sahabbai wato zaman lafiyar al'umman nan shine farkon al'umma zamanin sahabbai shine zamanin da wato aqida garau ibada garau mu'amala garau saboda idan suna jayayya kan addini na suke komawa kai tsaye manzo Allah yana rayi babu wani kaulani babu aqwalu ba tara dudun kawai fa inta nazatu fi shay'in ne kawai ga manzo Allah kusa da su ce ya rasulullah yanzu muna jayayya raba mana gaddama ba magana wai malamai sun yi sabani akwai fahimta guda hudu ko biyar akai ba fahimta fahimta ɗaya ne kawai ko ba maganar ifi ko maudu'i ko mursal ko waye kai mutasil ga annabi kai tsaye sun samo addinin gaddan ɗariyan ɗanye fresh gashi nan ba su da matsala an gane lalle al'umma ta wannan an sanya lafiyanta a farkonta kaga wannan shine mahallu shahidi kenan in kana so ka ciro addini ashe aqida lafiyayya a farkon al'umma ibada lafiyayya farkon al'umma mu'amala lafiyayya farkon al'umma in ka bincika addininka ka nemi sahabi a cikin addininka babu ka nemi tabi'i babu ko tabi'i tabi'i ka san ba addini kake yi ba ka dauko addini ne na bata ko da ka dauko gundarin aya ka fasara don wani sai dauko gundarin aya shi to ai eh, ga aya to ayan nan da ka dauko din nan waye fasara maka cewa ma'ananta kenan ko kai ne Allah ya aiko dan Allah da ya bada alqur'ani yayi shiru ne ko ya aiko wani da shi to ai tunda ya aiko wani da shi me yake nufi da aiko wani ya aiko wannan ne dan yi bayanin alqur'ani da ba dan haka ba sai Allah ya wurgo alqur'ani daga sama kowa ya shafka a kama tilawa amma sai Allah subhanahu wataala ya turo manzo sannan kuma sai Allah ya zaɓi ma manzo ɗalibai wanda ɗaliban nan su za su kisar da saƙo zuwa ga al'umma kuma wai na ɗalibai su ne sahabbai kamar yadda abdullahi bin mas'ud da nabi allahu anu yake cewa inna allah ta'ala nazara fi qulubil ibad lalle allah ta'ala ya duba zukatan bayi fa wajada qalba muhammadin sallallahu alaihi wa sallam khayra qulubil ibad sai allah ya samu zuciyar manzo sallallahu alaihi wa sallam shine biyayyen zukatan bayi faktarahum li risalati ko faktarahum sai allah ya zabe shi dan sakon shi ya zama manzo an gane ko kenan sai da Allah ya duba zukatan duniya gaba ɗaya ga babu zuciyar da ya fi na manzo Allah sannan sai ya zaɓe shi ya zama manzo thumma nazara fi qulubil ibad da Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sai Allah ya ƙara duba zukatan bayi bayan zuciyar manzo citu bayan zuciyar manzo yanzu a duniya gaba ɗaya zukatan waye suka fi fa wajada quluba ashabihi khayra qulubil ibad sai Allah ya ga zukatan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam Shi shine fiyayyen zukatan bayi faja'alahum wuzara a nabiyihi yuqatiluna ala dinihi sai ya zabe su ya sanya suka zama wazirai suka zama masu taimakon manzon Allah wajen yada addini suna kuma yaki wajen kariya ga addinin musulunci kaga shi Allah subhanahu wataala shi ya zabi sahabbai ya baiwa manzo sallallahu alaihi wasallam dan su taimaka mai wajen kisar da sako to saboda haka wa inna ummatakum ta ju'ila afiyatuha fi awwala fi awwaliha lalle al'umman ku wannan an sanya afiyatuha an sanya lafiyanta a farkonta wa sayusibu wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkiruna da sannu wani irin bala'i da wasu irin al'amuran da kuke kyama zai samu ƙarshen al'umman nan ƙarshen al'ummar nan da muke ciki ƙarshen mu da muke ƙarshe wani irin bala'i zai same mu da al'amura abin kyama kalmar za Allah ya fito fili ya mana bayani a shekenan kada mu dogara da wannan al'umma ƙarshen al'umma na kama dogara da ra'ayin ƙarshen al'umma wajen gina mai addini za a samu bala'i za a samu al'amuran da kuke kyama kada wani abu ya baka sha'awa in ya yi karo da wa'ancan mutane an gane wannan ko to kaga wannan da ya nuna mana sai ke cewa wata ji'ul fitna fa yaqulu al-mu'min hadhihi muhlikati fitina za ta zo sai mumini ya ringa cewa wannan wannan shine halaka daga wannan fitina ina ganin na halaka na halaka summa tankashif sai fitinan ta kwarangi wata ji'ul fitna sai wata fitina ta ƙara zuwa fa yaqulu sai mumini ya ce hadhihi hadhihi ita ce wannan ita ce wannan daga nan ko na halaka kenan sai annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam fa man ahabba an yuzahzaha anin nar wa yadkhul aljanna falta'atihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda yake so a nisanta shi daga wutan jahannama kuma ya shiga aljanna to mutuwan shi ya zo masa alhali yana imani da Allah da rana ta karshe wal ya'ti ila nas allazi yuhibbu an yuta ilayhi kuma ya aikata zuwa ga mutane abin da yake so a aikata zuwa gare shi wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi sannan akwai hadisin abdullahi bin umar radiyallahu anhu ke cewa wato manzo Allah sallallahu ya faɗa alhali yana kallon gabas annabi yana kallon gabas sai ya bude baki yake cewa aha innal fitna hahuna annabi ya numfasa ha innal fitna hahuna yace lalle fitina tana nan ya kalli gabas ina ne gabas anan to kaga annabi ya kalli gabas haka yace fitina tana nan an gane wani ko sai ce min haisu yadla'u ah, karnu shaitan ta inda yadla'u karnu shaitan ko yadla'u karnu shaitan ta inda ainihin kahon shaitan zai bullo an gane sai annabi ya nuna kahon shaitan zai bullo daga ainihin gabas to wannan gabas din mutane sun yi sabani a kan shi kamar sufaye ah, sai suka ce an ce annabi ya ce ainihin kawon shaidan zai bullo a najar to wannan najar din akwai najar guda biyu akwai najar na hijaz akwai najar na iraq to sufaye sun ce kahon da dama annabi ya ce zai bullo a najar ne na ainihin hijaz saudiya sun ce to dama kawon shaidan ya bullo a can najar muhammad bin abdulwahab dama an haife shi ne a najar da'awar shi dama wannan da'awa ita ce kawon shaidan haka nan su ma shi'a haka suke faɗa su ji dama annabi ya ce kawon shaidar zai kullo a najat manzan Allah sallallahu alaihi ya ce ya Allah ka sanya albarka ga ainihin sham ɗinmu ka sanya albarka ga ainihin yaman ɗinmu shi ne sai sabbin sa ce ya rasulallah da najat ɗinmu sai annabi ya cewa ya Allah ka sanya albarka ga sham ɗinmu ka sanya albarka ga yaman ɗinmu sai annabi ya ce a sai sabbin sa ce ya rasulallah da najat ɗinmu sai annabi ya ce ina ai najad ne kahon shedan zai bullo sai annabi ya kin shi to kaga ashe kenan kahon shedan din nan shine da'awa ta salafiya wanda Muhammad bin Abdul ya zo da ita an gano wannan to Ibn Hajar al-Asqalani yana bada amsa akan wannan a cikin fatawul Bari sai nuna najar guda biyu ne akwai najad na Iraki akwai najad na ainihin na Hijaz ya ce najar na hijaz babu wata fitina da ta kundu kai daga wajen in ji ibn hajar amma najar na iraki an samu fitintunu kala-kala fitintunu na akidu miyagu da fitintunu na zubar da jini har ma wani malami ya yi littafi kau kan iraki cewa hatta dujjal in ya zo daga na bangare zai zo ina batan gane akidu na shi'a sun kunno kai daga iraki ne akidun sufanci daga iraki aqidan jahamiya daga iraki aqidan mutazila daga iraki aqidan ainihin qadariya daga iraki aqidan jabariya daga iraki kusan aqidan khawarij daga iraki kaga duk wayannan aqidu da aka faɗa gabaki ɗaya sun kunno kai ne daga iraki an gane wannan ko kaga an ce daga iraki ne aqidan khawarij ya bayyana kamar yadda na faɗa da shi'a da Rawafi da yan baɗiniya da 'yan kadariya da 'yan jahamiya da 'yan mutazila da mafi yawan kungiyoyi na kafirci wato ya kasance sun bayyana ne daga wannan bangare na ainihin najar na iraki an gane ta bangaren farisawa mutanen iran da kuma irin aƙidan buza da aƙidan ƙadiyaniya aƙidan ahmadiyya da ke cewa bayan manzan allah ya rasu akwai manzanni da yawa shi ma ya bayyana ne ta bangaren ainihin gabas can bangaren abin nan wajen wal da Baha'iya zuwa ga zuwa ga wa'annan masu hadari sannan kuma wato yan takar wanda suka bayyana a karni na bakwai na hijira manzo Allah su ma sun bayyana ne daga can gabas an gane ku. ya kasance ta hannayensu an samu ainihin hallakar da jama'a da kashe mutane da sharri mai girma wanda malaman tarihi sun rubuta a cikin littattafansu kai har zuwa yau wato gabashi ya zamanto matattara na ainihin fitintunu da sharri da camfe-camfe da ilhadi aqidan kwaminisanci na ilhadi wato markazin shi gaba ɗaya roshiya ne kuma roshiya yana daga cikin can gabashi sannan da aƙida da mutanen china su suke yada wannan mummunan aƙida na ainihin kwaminisanci da kuma inkarin samuwar allah sannan aka ce dujar shi ma zai bayyana da ya juju wa ma juju min kibalil mashirki ta wannan bangaren gaba daya to manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato khairun nas qarni fiyayyen mutane su ne zamani na an gane ko thumma allazina yalunahum sannan sai qarnin da ke biye musu thumma allazina yalunahum sannan ƙarnin da ke biye ma ainihin tabi'ai thumma yaji'u mu tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu sannan daga bayan ainihin salaf sun wuce dan da ma salaf su ne su sahabbai tabi'ai tabi tabi'in to bayan wucewansu za a samu wasu mutane wanda shedan ɗayansu yana rigaran uwansa saboda kasancewa shi ma ya san shi ba mutumin kirki bane in ya ba da shaida sai ce billahi lazi bai ƙarya ba an gani babu wanda ya nemi rantsi ba yana ba da shaida ce to wallahi maganar da na faɗa wallahi tallahi haka yake to waye ne muka rantsi ba wa Allah sannan kuma wa yaminuhu shahadatahu sannan akwai wanda rantsuwansa kuma ke riga shaida saboda ya san ba a yadda da shi ba sai ya rantsa tukuna sannan ya da shaida to za a samu mutane irin wayannan wayanda ba amintattu ba kamar annabi yana gaya mana sallallahu alaihi wasallam wato bayan salaf sun tafi zai zama to za a samu mafi yawan mutane ba amintattu bane yan kaɗan ne kawai amintattu to idan ya zama to mafi yawan mutane ba amintattu ba ne yan kaɗan ne amintattu zai zama to kenan mu sai mun yi a hankali mafi yawan mutane ba amintattu ba ne ta janibin aƙida mafi yawan mutane ba amintattu ba ne ta janibin ibada mafi yawa ba amintattu ba ne ta janibin mu'amala tunda har ma manzo Allah ya ce wa yazharu fihi musliman za a samu mutane wanda za su yi kiba saboda cin haram kaga mutum yayi tumbi amma duk dukiyan gaba ɗaya na haram ne wannan alama ne na ƙarshen zamani za a samu miyagun malamai alama ne na ƙarshen zamani kaga shi da manzo Allah ya riga ya gaya mana cewa bayan salaf babu aminci ashe kenan babu wani malami da ya kamata ya mana zakin murya idan aqidan shi ya saba ma aqidan salaf idan ibadan shi ya saba ma ibada na salaf idan mu'amalan shi ya saba ma mu'amala na salaf ba ruwan mu da shi an gane wannan ko sannan a cikin wani lafazi Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taqumu sa'a hatta hatta da dajjalun kazzabun qaribun min 30 wato ƙiyama ba za ta tsayu ba har sai an tayar da dajjalan miyagun malamai wajen su talatin, 30 kulluhum yaz'umu annahu rasulullah kowanne yana rai cewa shi manzon Allah ne kaga wannan an samu wasu daga cikin sun bayyana zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam irin su musailama al-kazzab irin su aswadul ansi irin su saja wanda ita wannan baiwa Allah musailama ya aure ta ita annabi ya ce sai annabi shi ma ya aure ta wai annabi ya aure annabiya eh wa min kulli wa min kulli shay'in ah, khalaqna zawjayn eh annabi da annabiya wa iyaz billah to a lokacin da aka kashe ainihin musailama sai ita wannan baiwa Allah ta dawo zuwa ga musulunci ita saja sannan akwai irin su hajjul asadi shi ma wannan bawon Allah shi ma daga baya ya dawo musulunci ya kirta addinin sa sannan a zamanin sahabbai an samu wasu sun yi da'awan annabta to kuma har yanzu ana samun mutane suna ta bayyana suna da'awan annabta to kaga tunda dai zamani ne in zamanin annabi ne annabi zai karyata mana su ko in zamanin sahabbai ne sahabbai su karyata su to a yanzu kuma za su baje koli su wala hadisi ya zo cikin sahih bukhari da muslim hadisin huzaifa radiyallahu an yana cewa wato kana nas yas'aluna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil shar Makafata, an yudrikani ya kasance mutane inji huzaifa al-yamani radiyallahu an mutane suna tambayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam game da alkhairi idan sahabbai suna tambayan manzan Allah sukan sukan tambaye shi ne game da alkhairi wa kuntu as'aluhu an shar ni kuma sai na zamanto ina tambayan shi game da sharri mahafata an yudrika ni dan tsoron kada sharri ya riske ni sai tambaye shi ya rasulullahi mun bayanin dujal ya rasulullahi mun bayanin yajuju wa majuju ya rasulullahi mun bayanin sharrin da zai faru karshen zamani ya rasulullahi mun bayanin kaza to duk irin wayannan abubuwa shine huzaifa ke tambaya shi yana jin tsoron kada sharri ya riske shi ne sai ringa yawan tambaya akan sharri to shi ne yake cewa faƙala sai ce ya rasulallah in ji huzaifa inna kunna fi jahiliyyati wa sharri ya rasulallah lalle mun kasance cikin jahiliya da kuma sharri da can muna cikin jahiliya ne da sharri kafin zuwa musulunci fa nan, Allahu bi hadzal khair sai Allah ta'ala ya zo mana da wannan alkhairi wanda shine musulunci fa hal ba'da hadha alkhair min shar shi ya rasulullah bayan wannan alkhairi na musulunci da ka zo da shi shin akwai wani sharri da zai biyo baya ala sai annabi ya ce na'am eh za a samu sharri qultu sai na ce wa hal ba'da zalika sharri min khair shin bayan wannan sharri kuma za a samu wani alkhairi kuma da zai biyo baya ala sai annabi ya ce na'am za a samu Wafihi fihi dakhnu za a samu wani gurbataccen zamani Alkairi alkairi sharri sharri mutanen ta wani bangare za su burge ka ta wani bangaren za ka kyamaci abubuwansu fakultu na ce ya rasulallah ka ce alkhairi ne to kuma ka ce alkhairin akwai ɗan hayaki-hayaki akwai ɗan ƙura-ƙura to wa ma da sulhu to menene wannan ɗan ƙura-ƙuran da ke cikin alkhairin wato alkhairi ne ba tatacce ba alkhairi ne ta wani bangaren kuma akwai matsaloli tare da shi alace ya yahduna bi ghairi hadi ta'arifu minhu mutunkir mutane ne suna suna neman shari'a ba tare da shari'a ta ba suna son addini amma suna da wasu burbushi na bidiyoyi tare da su an gane wannan ko zaka ga wani abu nasu ya burge ka wani abu kuma ka kyamace shi kansu Musa ce to ya Rasulullah kenan za a samu zamani dai wanda akwai dan gurbata kaga musulmi yana yin sunna ta wani bangare sannan yana yin bid'a ta wani bangaren kuma ce ya fahal fa hal da zalika alkhair min shar kaga sai annabi ya kira wannan alkhairi tunda ba su yi ridda ba to bayan wannan alkhairi akwai sharri kuma ala ce na'am du'atun ila abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha sai ce za a samu wasu masu da'awa zuwa kofar jahannama suna kiran mutane zuwa ga shiga kofar jahannama amma fa da'awa ne fa na musulunci ba suna cewa su musulmi ne ina ma su ce su ahalus sunna ne an gane ko amma suna kiran mutane zuwa ga kofar jahannama ne shin zai yiwu kuna ganin zai yiwu a hankalce mai da'awa ya ce ya ku jama'a Suna na mai kira zuwa ga kofar jahannama ku zo ku shiga zai yiwu idan ya faɗa haka za a bi shi ai in ya zo ya ce ya ku jama'a ni mai kira ne zuwa ga kofar jahannama za a tarwa sai a bashi waje kenan me zai faru zai zamanto mutum ne wanda yana da falsafa ya iya bayani yana da zalaka yana da fasaha ya san hikimomi wanda zai janyo hankulan mutane wanda in yana bayani kaji zaƙin muryansa za ka ɗauka daga nan sai aljanna ina batan gane wannan to shi ne abin da zai faru zai zamanto da wannan abin zai yi ta jan hankulan mutane zuwa ga ɓata shi yasa manzo Allah ya kira su du'atun ila abwabi jahannam an gane wannan ko duk mutumin da ya amsa musu zuwa gare shi za su jefa shi cikin wutar jahannama sai sahabbai suka firgita ka ce ya rasulallah sifu mulana ka ce ya rasulallah ka siffanta mana su mana tunda ka ce tun ne ala abuwa bi jahannam ka gaya mana siffofin su don in suka zo mu gane an gane ko da zarar mun gansu mu gansu mu gane su ala sai annabi ya ce qaum hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina su mutane ne fatan su irin fatan mu an gane yadda muke larabawa su ma larabawa ne mu 'yan najeriya yadda muke bakakin fata su ma bakakin fata ne suna magana da irin harshen ka an gane wani go kenan kada ka yi tsammani za su zo daga wani gari ne ƙila ma wannan malamin ƙila ɗan unguwanku ne ma ƙila wannan malami mai kira zuwa ga jihar nama ƙila ɗan unguwanku ne ma ka san shi an gane to sai sahabin da ce to ya rasulullahi mun gane fa ma ni in ni zalik me zaka umurce ni ya rasulullah idan wannan abin ya riske ni in nazo zamani wanda akwai masu kira da yawa zuwa kofin jahannama to tambayar na zamanin jama'a zamanin manzo Allah akwai irin wayannan babu a cikin sahabbai akwai mai kira zuwa kofar jahannama babu a cikin tabi'ai ba babu kaga da wannan za mu fahimci kenan wato zamanin sahabbai alkhairi ne ga baki ɗayan shi domin babu wani sahabi dan shi'a babu wani sahabi sufi babu wani sahabi dan kalakatu babu wani sahabi dan ahmadiyya babu wani sahabi dan jabariya babu wani sahabi dan murji'a babu wani sahabi dan ikhwanul muslimin babu wani sahabi dan haddadiya babu wani sahabi dan sururiya babu wani sahabi dan jama'atu takfir wal hijra babu babu babu babu gaba daya sahabbai gaba daya yan salafiya ne masu bin littafin Allah da sunna kamar yadda manzo Allah ya karantar da su ku fahimci wannan ai Abdullahi bin Abbas radiyallahu an lokacin da ya je wajen yan khawarij lokacin yan khawarij sun yi tawaye ga Aliyu bin Abi Talib dangane da mas'alatu tahkim wato sun yi tawaye suka ware suka ce Aliyu bin Abi Talib yayi ridda babu ruwansu da shi sai abdullahi bin abbas ya nemi izini ya kai ziyara wajen hawari shi ya ce wa ali bin bi in ka yarda zan je wajen nan bayan Allah in tambaye su matsalolinsu in warware musu shubha sai ali bin abi ke cewa wa'annan mutane kan kangararru ne in ka je za su iya kashe ka ba na baka shawara ka je wajensu sai ainihin ibn abbas ke cewa radiyallahu an ni dai ka bani izini in dai ka bani izini kawai zan ci kenan komai ta fanjam fanjam kenan abdullahi bin abbas ya kama hanya ya tafi wajen wayannan bayan Allah tun daga kan hanya suke cewa ga dan amin annabi nan ya kamata kawai yana zuwa mu kashe shi kawai mu huta sai wasu ka ce a kada mu kashe shi kada a yi saurin kashe shi a tsaya a saurari sakon da zai zo da shi abdullahi bin abbas na zuwa sai wasu ka ce ko da ya faɗi magana kada mu gamsu da shi irin su ne Allah ke cewa balhum qaumun khasimun su ne masu husuma din kada saurare su a kashe shi to suna cikin jayayya sai wasu ka ce ko a bari a saurare shi abdullahi bin abbas ya zo suka tarbe shi ya ce musu ya zo wajen su ne saboda ya ji matsalolin matsalolinsu menene dalilin da ya sa suka yi tawaye ga aliyu bin abi talib ya na zo muku ne daga sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam wa fihim nazala alquran yace a cikin sahabbai ne Allah ya saukar da alqurani ba a cikin ku ba yace kuma a cikin ku babu sahabi ko ɗaya a ciki yace a cikin sahabbai ne Allah ya saukar da alqurani ko babu ko ɗaya daga cikin sahabbai a cikin ku kaga wanda wannan mai nuna mana babu sahabi guda ɗaya dan bid'a gashi nan sun ware ta gaba ɗaya sun yi tawaye sun kai dubu ishirin da wani ba sahabi ko ɗaya zaka ka san manzan Allah ya tsaya ya ba sahabbai madarar karatu an gani yanzu in kana karantarwa za ka iya rantsewa ka ce a cikin ɗalibanka ba za a samu wanda zai fadare ba to manzan Allah ya gama karantarwa ya bi duniya babu wanda ya fadare ko ɗaya daga cikin sahabbansa an gane wannan ko to kaga wannan shine hujja mai karfi cewa hanyar wayannan mutane in kana so ka samu zaman lafiya to kawai ka bi hanyar wayannan mutane wata bi sabila man anaba ilayya an gano wani ko a lokacin sai an suka ce to ya rasu lalla fa ma ta ni in azraka ni zaliki me za ka umarce ni idan wannan abin ya riske ni ala sai annabi ya ce talzamu jama'atul muslimin wa Ka kalizimci jama'an musulmi da kuma imam ɗinsu jama'an musulmi masu bin sunna kuma kalizimci imam ɗinsu sai na ce ya rasu da Allah ji huzaifa fa in lam yakun lahum jama'a wala imam idan ba su da jama'a ko ba su da shugabanci ba ala ya ce fa'ata ziltil kalfirar kullaha ka ƙaurace ma wannan ƙungiya ta gaba ɗaya walau an ta'adda bi ashar shajarati ko da za ka ainihin saiwa na bishiya ne ka ci ka sa haƙori ka cije shi ka rike shi da ƙarfi hatta yudrika kal maut wa anta ala zalik har mutuwa ya riske ka kana kan wannan inda ya to kaga ka bincika duka gaba ɗaya ba suna bin manhaji na salafiya ne. wato ka watsi da duk wa'annan ƙungiyoyi gaba ɗaya har mutuwa ya rufe ka na ba san gane wannan sannan a gurguje ga hadisin irbad bin sariya radiyallahu an wanda hadisin nan mashhuri ne a wajen mu mu gaba ɗaya wato shi irbad yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana wa'azi mau'izatan baliga wa'azi mai kaiwa makura wajilat min halqulub wanda zukata suka firgita saboda wannan wa'azi wa zarafar bil haluyun kuma idanuwa sun zubar da hawaye saboda wannan wa'azi fa kullum muka ce ya rasulullah ka annaha mau'izatu muwaddi'in kaman wa'azin mai ban kwana wannan wa'azi mun firgita daga gare shi kaman wa'azin mai ban kwana kaman daga wannan wa'azi ba za ka ƙara yin wani wa'azi ba kaman daga wannan ya rasulullah za ka rasu to ya rasulullah in dai wannan wa'azi ne na ban kwana in daga wannan wa'azi ba za mu ƙara ganin ka ba fa ausina to kai mana wasiya ya rasulullah idan ka tafi yaya za mu yi addinin mu Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu usikum bi ta azza wajal wa sam'i wasa'a. muku wasiya da jin tsoron Allah azza wajal da ji da biyayya ga shugabannin musulunci kada ku kuskura ku yi zanga-zanga ga shugabanni kada ku kuskura ku ɗauki makami ku ce za ku kifar da shugaba sai dai in kafirci ya fito ƙarara in dai shugaba yana cikin kalma yana cikin musulunci bai yi ridda ba to baya halatta ku ɗauki makami ku ce za ku kifar da shi ko ku ce za ku yi masa tawaye ko ku hau kan mumbari ku yi ta zage-zage kuna faɗin kalmomi na aibi annabi ya ce illa an taro kufuran bawahan inda kun min Allah fihi burhan sai dai kafirci ya fito ɓaro a ɓaro ya zama to da hujja a wajen Allah da sauransu shi ma idan kafirci ya fito ɓaro-ɓaro kuka ga cewa in kun ce za ku cire shugaban za a yi kare jini biri jini za a zubar da jinin mutane da yawa to mafi alkhairi ku kyale shi ya ci gaba da mulki ku bashi da Allah ana fatan gane wannan dan an ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha saboda haka wato da da biyayya ga shugabanni wa in ta'ammara alaikum abdu ko da bawa a wata ruwaya abdul habashi ko da bawa mutumin habasha an gane ya zama to shugaba a gare ku ku yi hakuri. domin shi balarabe babu wanda ya rena kamar bakin fata to kuma a ce bakin fata bawa ya zama to shugaban shi annabi ce ka anna ra'asuhu zabiba ko ka anna ra'asuhu zabiba kaman kanshi ainihin irin irin abin nan irin kwallon kwallon nan kan shi ya irin kamar dada eh? eh irin kan shi ya irin kamar kizo haka nan yawa kamar dada irin kan dada wanda ya ya ya dudukule to ko da irin wannan ne wulakantaccen bawa wanda kware rena ko da shi ya zama shugaba ku yi hakuri yace fa innahu may ya'ish minkum ba'ati yace abin da yasa nake muku wannan wasiya ba za ku ga wato bayan rasuwa na ba za ku ga addini irin wanda na karantar da ku ba haka nan ibada haka nan mu'amala haka nan tsarin mulki ba zai yi ya zama daidai da wannan ba za a samu wasu kurakurai za su fado cikin al'amura saboda haka duk wanda ya rayu daga cikin ku fa tilafan kasira da sannu zai ga sabani kala kala abinda bai taba gani a zamani na ba shine wajen dilala kenan bayan rasuwar manzo Allah za a samu mai sabani amma lokacin da manzo Allah yake raye abin da ya karantar garau ne babu sabani wajen ibada mu'amala eh, aqida da sauransu haka ne to da sannan zai za zai ga sabani da yawa idan kun ga sabani da yawa kamar sun ce to ya rasulullah in mun ga sabani da yawa to yanzu me mafita sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin kullu zilchibun sunnata da sunnan khalifofi na shiryayyu masu shiryawa addu alaiha bin nawajib ku damke shi da hakoran ku har zuwa ga mutuwa wa iyyakum wa mudathatil umur ka shedin ku da duk abin da aka farar bayan salaf duk abin da aka kirkiro shi bayan sahabbai ka shedin ku da shi fa inna kullu bid'a zalala domin lalle kowanne bid'a bata ne wannan hadisin imamu tirmidhi ya ruwaito wato hadisi ne wanda yake sahihul ligairi nasiruddin albani ya inganta shi a cikin ainihin silsila a sahiha sannan kuma kaga wannan wajen jilala dai sunan kulafa shirin suna ne na sahabbai sa'annan abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ya ƙara ƙarfafa wannan magana yana cewa man kana mustannan falyastanna bi man mata duk wanda ya kasance zai yi koyi a cikin addininsa ya yi koyi da wa'annan da suka mutu fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitna domin lalle rayayye ba a amince mai da mai fitina su waye suka mutu sahabbai tabi'ai tabi misali tabi tabi muka gare mu yanzu wa'anda suke raye a yanzu suna iya canza aqida suna iya canza ibada suna iya canza mu'amala suna iya samun zalla za ga malami ya fara tiryan tiryan kawai malamin sunna zai zame shi rayayye ba a amince mai fitina wanda ya riga ya mutu akan aqida salima wannan ya tsira to sahabbai sun riga sun mutu lami lafiya sun gamu da Allah lami lafiya Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu'an to rayayye yanzu wani malami a wannan zamanin wanda yake raye za mu amince mai da fitina to kenan idan malami yana karantarwa ba za mu saki jiki gare shi ba mu ce malam wani mun yarda da shi ɗari bisa ɗari me za mu yi sai dai mai ta bin shi muna bin shi za mu doki wannan ƙa'ida fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitna lalle rayayye ba a amince mai da fitina da zaran ya zo da wata aƙida maga aƙidan ya zama mana bako sai muke to akar maka Allah wannan aƙida misali ya ce mana annabi Isa ba zai dawo ba to akar maka Allah wannan aƙida akwai wani sahabi da yake da ita ai ba sai sahabi ba ai kawai gundarin ayan da na kawo din nan ba aya ake ake kawo da shi ba to wannan ayan sahabbai sun san da shi eh sun san da shi to me suka ce akan shi ai su sahabbai su ma mutane ne ma mutane ne ai ai ba sai mun dogara da fassarar sahabbai ba kaga wannan shine asalin bata amma Allah cewa yayi fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad yatadaw to kai kuma sai ka ce ba ruwanmu da su mu ma yanzu muna iya gina hujja da ra'ayinmu. an gane wannan to duk wani addinin da mutum ya kawo ya ce babu ceto babu azaban kabari sai ce wannan magana bako ne a gare mu wane ne salaf ɗinka shin akwai wani sahabi akan wannan aƙida akwai wani tabi'i kan wannan aƙida akwai wani tabi'i tabi'i kan wannan aƙida ko ina ka samo wannan aƙida taka ina fatan gane wannan to da wannan ake gane yadda za a magance al'amura in kaga yayi rawan baki ka san shi duka iyalin shi kawai shi malam da Allah muna son a gidan nan wato ka tura mana isnadin zuwa ga sahabban manzon Allah tunda dai addinin musulunci an taba yin shi tun da an yi musulunci ba yau aka fara ba tunda ba yau aka fara ba to muna so ka nuna mana wanda yake da aqida irin naka in baka da shi to gaskiya mu ba za mu bi ka ba aka raka Allah ba ma tare da kai anan to idan malam ya fahimci komai sai kun nemi isnadi to dole dole ya je da fatar da ku amma in ku yan kabara ne ba kawai ta abin da malam ya kawo haka ne malam yi daidai aka maka lawo abin da ka faɗa shi ne daidai to ya zama ta abin da malam ya kawo jahilai su goyi bayan shi to anan zai yi amfani da wannan dama ya tabbatar da al'umma yana kawo musu ra'ayi an gane wani ko to shi ke cewa lalle rayayyu rayayye ba amince mai fitina sai ce ula'ika ashabu muhammad sallallahu alaihi wasallam su wane ne wa'annan wanda suka mutu su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanu abdala hazil umma su ne fiyayyun wannan al'umma din a barra haƙuluban sun fi ɗa'a ga zuciya sahaba annabi zuciyarsu ya fi naka bin Allah wa a'a maka ilman sun fi zurfin ilimi wa aqalla wa aqalla ha takalluman kuma a cikin al'umma sun fi sun fi kowane al'umma karancin takallufi kawai su ba sa ba kansu wahala kawai abinda Allah ya faɗa annabi ya faɗa za su yi aiki da shi an gane wannan ko ikhtara humullahu li subati nabiyyi wa li iqamati dinihi Allah ta'ala ya zabe su dan su abuci annabinsa kuma su tsayar da addini saboda haka fa'arifu lahum fadlahu ku san darajar wayannan mutane sannan wattabi'uhum ala asrihim ku bi su akan gurabun su ku bi su akan aqidan su ku bi su wajen ibadan su ku bi su wajen mu'amalan su yaya suka yi sallah yaya suka yi azumi yaya suka yi zakka yadda suka gudanar da addinin su ku bi su wa tamassaku bi mastada'atun min akhlaqihim wa siyarihim innahum kanu alal huda mustaqim ku yi riko da abinda kuke kiyawa na ɗabi'un sahabbai da kuma tarihin sahabbai an gane domin lalle sahabbai suna kan shirya wanda yake miƙaƙe an gane wannan ko imamul auza'i Allah ya masa rahama yana cewa izirna saka ala sunna wa kif haisu al alqaw ka hakurtar da kanka akan bin sunna kuma ka tsaya wurin da jama'an suka tsaya kaga wannan kamar yana maka ishara ne za a samu wasu mutane wanda ba sa san hadisin annabi za su ringa kawo shubha don su ture hadisin annabi ya aiki da shi kai a matsayinka na ɗalibin sunna ka hakurtar da kanka wajen bin sunna kaga wani malami yana karyata hadisi yana wulakanta ainihin littattafan hadisi da sauransu kai kuma sai ka yi haƙuri ka tsaya ka cije wajen bin sunna in ji imamul auza'i don akwai malamai a kalaniyun ba su san darajar nassi ba akwai ƙur'aniyun ba su san darajar nassi ba kai duk wani ɗan bidiya bai san darajar nassi ba kaga mutum yana sukan hadisin annabi to in ma ya zama a kalani ko ya zama ƙur'ani ko ya zama muftadi ta kowane bangare. babu wani dan bid'a face akwai hadisin da bai mishi ba ahlus sunna ne in dai hadisi hadisin da ya inganta yayi wa ahlus sunna amma shi dan bid'a yana zaba ne hadisin da ya dace da sa shi yake bi hadisin da ya saba ma ka'idan shi sai ya ta shi da hankalinsa ko da wani dabaran shi ko abin da ya kama da wannan shi yasa imamu auza'i ya san za a samu mutane da yawa da suke amfani da dabaru kala-kala wajen kokarin tunkuɗe hadisin manzo Allah an gane da kuma cin mutuncin hadisin manza Allah wasu su fifita hadisin manzo su fifita ainihin ra'ayin shehin su in suna bin sufanci su fifita ra'ayin shehin su akan hadisin manza Allah sallallahu alaihi wasu in suna bin ainihin in yan shi'a ne su fifita maganar imam ɗinsu akan maganar manzo sallallahu alaihi wasallam yan qur'aniyun su fifita bataccen ra'ayin malaminsu akan hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam in ka dauki kuma yan takalidanci su fifita ra'ayin imam ɗinsu a kan na manzo sallallahu alaihi wasallam kaga girgiri ka kawo musu hadisi ingantacce kamar rana su ce wannan ya saba ma ra'ayin imam ɗinsu sai su taka wannan hadisi su wuce ko su yi ma hadisin ma izjili amma ahalu sunna ba, in hadisi ya inganta suna tsayawa su aiki da wannan hadisi ba sa yin izjili suna baiwa hadisi daraja an gane to imamul auzari ke cewa ka tsaya wurin da mutanen suka tsaya suwaye mutanen sahabbai tabi'ai tabi tabi'in wa qul ma qalu ku fada abin da suka faɗa duk abin da sahabi ya faɗa ka tsaya kyam ka faɗe shi wa kuffa amma ka ku ka kame daga abin da suka kame daga gare shi in sahabbai suka yi shiru akan abu kai ma kai yi shiru akan shi an gane kamar wani ya ce alƙur'ani halitta ne sai ka ce masa kai da ka ce alƙur'ani halitta ne shin sahabbai sun taɓa yin wannan magana ya ce a'a to kai din nan ya ce manzan Allah ya taɓa faɗin wannan magana a'a sahabban manzan Allah su taɓa faɗin haka ya ce a'a to yanzu ya halatta in yi shuru? tunda da annabi bai faɗa ba sahabbai ba su faɗa ba zan iya yin shuru in ki faɗa to kai ya halatta ka faɗa tunda ba su faɗa ba kaga irin wannan gaba ɗaya in sahabbai sun kame daga abu kai ma ka kame in sahabbai sun faɗa abu kai ma ka faɗa mai san ƙarin bai sai ce sai cewa wasluk sabila salafika sabila salafi salih ka shiga hanyar magabatan magabatanka na kwarai fa innahu yasauka ma wasi'ahu lallai ya yalwace ka duk abin da ya yalwace su duk abin da ya yalwace sahabbai kai ma ya yalwace ka wannan imamu tahawi ya kawo shi a cikin littafin mu duba cikin sharhu tahawiya na ibn abdul iz al-hanafi shafi na na ainihin ah, 24 sannan kuma har ila yau imamul auza'i na cewa alaika bi asari man salafa wa in rafadakan nas ka lizimci bin gurabun magabata ko da mutanen duniya sun yi watsi da kai duk duniya gaba ɗaya suka ce ba sa yi da kai amma kai ka san sahabbai suna yi da kai tabi'ai suna yi da kai tabi tabi'in suna yi da kai to ka wannan hanya wa iyyaka wa ar rijal ka shaidinka da bin ra'ayin mazaje wa in zakara ko laka bil qaul ko da sun kawata shi da magana jama'a me muka fahimta kan wannan wa iyyaka wa ar rijal ka shaidinka da ra'ayin mazaje wa in zakara ko laka bil qaul ko da sun kawata shi a gare ka da magana kenan ya nuna wato ana iya samun wani mai da'awan malanta ya iya magana yana da zalaka yana da fasaha wanda zai iya ƙawata ainihin barna har ya gamsar da jahilai su bi shi to ko da kaga malami mai irin wannan zalaƙa da fasaha din ya ƙawata magana ka yi watsi da maganar shi ka bi hanyar wa ka bi hanyar magabata an gane wannan ko ka shaidinka da ra'ayin mazaje ko da sun ƙawata shi da magana an gano wani ko idan ya zama to malami ya tsawata magana kace mai wannan magana maganan Allah ne yace a'a wannan magana maganan manzon tsira ne yace a'a wannan fahimtar sahabbai ne yace a'a fahimtar malam wani ne to shi malam wani a ina ya samo a'a fahimtar shi ne a ina ya samu na ce maka fahimtar shi ne eh kowa zai iya kawo fahimtar shi ko to idan na ce ban yarda da fahimtar shi ba fa na bace kafin a samu fahimtar shi ana yin addini to ba na yi tunda ka ta cewa kafin a samu wannan fahimta an yi addini kuma Allah ya amshi wannan addini to bana yin wannan fahimta dole ne to in na ki me zaka kira ni ce ko yi. ina batan gane wannan kaga da wannan kenan suka fahimci ashe kenan ko da mutane sun tsawata ra'ayi in dai wannan ra'ayi ya saba ma littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam to ya kamata mutane su yi watsi da shi an gane wannan na gane ta nuna mun waye lokaci yayi yayi nisa sosai kuma gashi yanzu na na koro hanyar da zan fara bayani akan hanyar salaf din sosai to ba sai da ra'ayi ba garje wannan kun kuna ganin a zaka ta ana amma yanzu aka dan fara taka sarabi to insha Allah za mu dakata nan ko ya za a yi to yanzu karfe nawa takwas da rabi ko to bari mu dan a gurguje to sannan to da mun fahimci wannan a aƙidu da yawa suna ta yawo yanzu a duniya ga sunan muna ganin su a ce wayannan yan shi'a ne wayannan sufaye ne wayannan yan ahmadiyya ne wayannan yan alaqatu ne wayannan yan kaza ne wayannan yan jama'atu tafsir wal hijra ne wayannan yan ikhwanul muslimin ne wayannan yan sururiya ne wayannan yan hadadiya ne wayanga kungiyoyi daban-daban kowanne kungiya yana da awan cewa shi dan aljanna ne dayan dan wuta ne wa kullun yadda yi wasalan lilaila laila wa laila la tukiru lahum bi zaka kowanne yana da awan saduwa zuwa ga laila ita kuma laila ta kiyata ta ce wallahi ban tare da ku an gane wannan ko to yanzu a wasu ne ne a cikin wayannan kungiyoyi da suke kiran mutane zuwa ga addini wace kungiya ce ya kamata mu ba ta haɗin kai wanda ita ce za ta kai mu zuwa ga tudun nazira? wace ce to ya kamata mu sani wanda idan muna so mu shiga aljanna ita ya kamata mu bi sa'annan kuma in muna so mu samu daula ta musulunci nan gaba khilafa alamin hajjin nubuwa ita ya kamata mu bi an gani a nan duniya in muna so mu samu nasara ita za mu bi in muna so mu samu nasara a lahira ita za mu bi وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا Allah ya yi alkawari ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau cewa wallahi la yastaklifannahum fil ard wallahi da sannu zai ba su shugabanci a doron ƙasa kamar taklafan lazina min kamar yadda ya ba da shugabanci ga waɗanda suka zo gabaninsu, gabanin su wala da lahum zai allazi lahum kuma zai tabbatar musu da addinin da ya zaba musu wala humin ba da kofin amna kuma wallahi zai musanya musu bayan tsoron bayan da suna jin tsoron yahudawa suna jin tsoron nasara suna jin tsoron kafirai Allah zai musanya musu bayan tsoron su samu aminci su wane ne wa'annan sai ce mutanen da yake ya abu duna ni la shirku na bishi'a wanda za su bauta mun ba za su yi shirka da ni da wani abu ba wa'annan su ne za su samu khalifanci a nan duniya khilafa alamin hajji duhuwa sa'annan kuma an suka mutu su shiga aljanna an gane akwai hadisin huzaifa al-yamani radiyallahu an yana cewa takunun nubuwa fikum ma sha Allahu an takun thumma yarfa'uha an yarfa'a za a samu annabci an gane wannan ko iya a cikin ku annabi yake magana da sahabbai za a samu annabta a cikin ku abinda Allah ya so ya kasance sannan daga baya Allah zai dauke wannan annabta lokacin da ya so ya dauke kuma ta kuma khilafa ala al-hadith sannan za a samu khalifanci akan manhaji na annabta fatakunu ma sha Allah an takun sai wannan khalifanci ya kasance iya lokacin da Allah ya so ya kasance sun mai yarfa'u Allah za sha an yarfa'a sannan sai Allah ya dauke wannan khalifanci alamin hajjin nubuwa a lokacin da ya so ya dauke sun matakonu mulkan adan sannan za a samu wani mulki mai ƙarfi mai tsauri fatakunu ma sha Allah an takunu shi ma wannan mulki sai ya kasance iya lokacin da Allah ya so ya kasance sun mai yarfa'u Allah za sha an yarfa'a sannan sai Allah ya ɗauke wannan mulki ɗin lokacin da ya so ya ɗauke sun matakonu mulkan jabariyan sannan sai a samu mulki na kama karya eh sarakuna masu zalunci masu danniya za a samu fatakunu masha Allah an takunu sai ya kasance lokacin da Allah ya so ya kasance sun mayar yarfa'uha idza sha an yarfa'a sannan sai Allah ya ɗauke shi lokacin da ya so ya ɗauke sannan sai annabi ya ce sun matakonu al-khilafa ala min hajjin nubuwa sun masakata sannan sai a samu shugabanci akan manhaji na annabta a ƙarshen zamani ana fa ganin ƙarshen zamani da muke cikin yanzu annabi yana mana albishir ne ƙarshen zamani za a samu khilafa alamin hajjin nubuwa kamar yadda aka samu khilafa zamanin annabi aka samu khilafa zamanin sahabbai to ƙarshen zamani za a samu khilafa alamin hajjin nubuwa ina ba san gane wannan to wannan hadisi a gurguje ba zai yiwu mu fitar da fikihun shi gaba ɗaya ba wajen dilala a nan wajen wato zamanin annabi an samu khilafa kuma wannan khilafa ya zauna iya tsawon lokacin da Allah ya so ya zauna bayan annabi ya rasu sai aka samu wato khilafa alamin hajjin nubuwa shine kulafa wa rashidun din nan to bayan wayannan kulafa wa rashidun sun yi mulki sannan sai Allah Allah ta'ala ya bar shi iya lokacin da ya so ya bar shi sannan sai Allah ya dauke shi lokacin da ya so ya ɗauke shi shekara talatin wannan khilafa alamin hajjin nubuwa ya yi wannan khilafa alamin hajjin nubuwa ya ƙare lokacin da alhassan bin ali ya damka ainihin mulki zuwa ga mu'awiya ɗan abin sufiya radiyallahu anhu shine khilafa alamin hajjin nubuwa ya ƙare sannan sai ce sai aka sai a samu mulki mulki mai mai tsauri wato ma'ana mulki wanda yake an rike shi da ƙarfi ana kiyaye dokokin Allah daidai gwargwado shine mulki na ainihin mu'awiyar radiyallahu an lokacin da ya mulki da wasu daga cikin banu umayya an gane mulki ne ba khilafa ne alamin hajjin nubuwa ba amma sun yi kokari wajen yin aiki da littafin Allah da sunna na manzo sallallahu alaihi wasallam gurgurdan ikon su sannan daga baya sai aka samu ainihin mulkan jabariyan mulki na ainihin zalunci da mulkin danniya har zuwa yau mafi yawan mulkin da ake yanzu ai ba mulki bane alamin hajjin nubuwa an gano wannan sai ce to karshen zamani bayan bayan ainihin yan demokradiya sun gama demokradiyancin su yan kwaminisanci sun gama don duk wani tsari wanda ya saba ma tsari na musulunci to dole akwai zalunci a cikin shi kuma dole akwai kama karya don kamar tsari na kwaminisanci yana kama karya ga addini kai tsaye yana danna mutane ya hana su yin addini in kai magana kai ka lahira sannan tsarin demokaradiyya kuma a cikin tsarin mulki ana cire addini a cikin shi kaga an yi wa addini kama karya misali ko da shugaba bai zalunci jama'a ba tsarin da aka kawo ya zalunci jama'a sannan wato wannan mulki zai zai zai kasance lokacin da Allah ya so ya kasance sannan sai Allah ya dauke shi sanda ya so ya dauke shi yanzu Allah ya dauke shi bai dauke ba muna nan muna jiran lokacin da Allah zai dauke shi a kawo tsari na musulunci Shi ne lokacin da annabi ya ce za a samu khilafa alamin hajjin nubuwa to wajen jilala nan wajen tunda dai a zamanin zamanin ainihin sahabba a zamanin manza Allah bayan annabi ya rasu an samu khilafa alamin hajjin nubuwa su wane ne suka samar da wancan khilafa alamin hajjin nubuwa din sahabbai to a wannan zamanin idan wani ya ce bai son sahabi sahabbai kafirai ne yaya shin yana daga cikin wanda zai samu khilafa a wannan zamanin domin a wancan zamanin wanda suka samu khilafa a alamin hajjin dubuwa su ne kula fawon rashidun to kai sai ka ce sahabbai sun yi ridda sahabbai kafirai ne sahabbai munafukai ne da abin da ya kama da wannan a kada, kwata-kwata ba a sanya ka daga cikin wanda zai samu khilafa alamin hajjin dubuwa kenan yan shi'a da suke da'awar suna so su kafa daula zai yi su samun nasarar kafa daula alamin hajjin ruwa ba zai yi ba saboda sun riga sun yi hannun riga da mutanen da suka kafa wancan daula ɗin wanda Allah ta'ala ya yarda da wannan daula ɗin sannan 'yan ƙura'aniyun masu cewa babu ruwansu da ainihin hadisin annabi kaga kenan ba maganar khilafa alamin hajjin nubuwa a wajensu ko sannan sufaye da suke fifita ra'ayin shehunansu suke fifita ra'ayin shehunansu kan maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina maganar khilafa alamin hajjin nubuwa sannan yan takalidi wanda suke yin fatali da hadisai ingantattu hadisi ya inganta daga manzan Allah su zagi ainihin hadisan manzan Allah siwa hadisin manzan Allah injili saboda takalidi da ainihin fahimtar malamansu to zai yi wa'annan su kafa ainihin khilafa alamin hajjin nubuwa to su wane ne za su kafa khilafa alamin hajjin nubuwa su ne mutanen da suka yi biyayya da ainihin sahabbai kuma suka yarda da sahabbai a matsayin mutanen kirki an fahimci wannan aiki to wa'annan su ne mutanen da za su kafa ainihin khilafa alamin hajjin nubuwa wato abin da ya sa muka faɗi wannan a gurguje shine ainihin magana hadisin nan na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah yake cewa hadisin Abdullahi bin Umar radiyallahu an manzo Allah yana yana cewa manzo Allah yace tuqatilukumul yahud wa tusalladuna alaihim da sannu yahudawa za su yake ku kuma za a rinjayar da ku akan yahudawa wato za ku rinjayi yahudawa wato annabi na ƙarshen zamani za mu yaƙi yahud wa'annan Yahudawa da suka kwace ainihin falastin suke ta zaluntar musulmi suna kashewa na ba san gane ka ce to yahudawa za su yake ku kuma za ku samu nasara kan ku Allah zai tsora ku nasara kan su hatta ya kula alhajar har sai dutse ma yana cewa ya muslim ha za yahudi wa ra'i faqatulu dutse zai ringa cewa ya kai musulmi ga ba yahudi a bayana ka kashe shi sai ba yahudi ya ɓoye a bayan dutse sai dutse yayi magana ce ya kai musulmi ga ba yahudi a bayana kashe shi kaga annabi yana magana da waye tuqatilukum al-yahud cewa yahudawa za su yake ku ina ba san gano wannan na yahudawa za su yake ku to yaya za a yi yahudawa su yake su yake sahabbai kaga ba zai yi a ce yahudawa sun yake sahabbai ba tunda a ƙarshen zamani babu sahabbai to su wane ne yahudawa za su yaka za su yaƙi mabiya sahabbai kenan amma sai annabi ya ce yahudawa za sai annabi ya kamar yana magana da sahabbai yahudawa za su yaƙe ku kuma za a ɗaura ku a kansu to shi ne aka ce a nan wajen ya kira sahabbai yana so ya nuna masu bin sahabbai kenan mutanen da za su kafa kilafa alamin hajjin nubuwa za su kafa daular musulunci su ne mutanen da suke bin manhaji na salafus salih ina fatan gane wannan to saboda haka wannan kenan a takaice za mu ɗan dakata a nan saboda lokaci sannan za mu dakata a nan sha Allah sai mu ba da dama a yi tambayoyi akwai dama an babu dama a yi addu'a a watsi gaba ki ɗaya Allah ta'ala shi taimake mu kuma wa hamdi a an Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Amém. wani yana cewa wai a cikin an ce a cikin sayar bukari akwai hadisin da ke cewa wai za a yi wa birai hisabi